أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب فرش الحروف سورة الأنعام وصحبة يسرى فتح ضم وراءه بكسر وذكر لم يكن شاء وانجل بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال آه، وصحبة يسرى فتح ضم وراءه بكسر صحبة suke wannan karatun dama can ya ce mana wa kabla wa ba'da al-harfi ati bi kulli ma ramastu bihi fil jam'i laysa mushkila idan ramzul jama'i ne yana iya gabatar da shi akan jira ko ya jinkirtar da shi mm. an gane ko wa fil ya idan mun an humu wa sihabuhum an gane ko yawwa yawwa da sauran su da inda yake cewa wannan aba wanda yake cewa min eh, menene wa hamiyatun bidzam wa hamiyatun suhbatuhum kala ta gani hamiyatun bidzam suhbatuhum kala wa fil hamzi ya in alfu ka gani ya raba har ramzin ya zo a tsakiya kafin ya gama kira an gane wani sa'in kuma ya kawo ta a farko wani sa'in ya kawo ta a ƙarshe wannan yana daga cikin da ya kawo a farko ya ce wa suhbatu yusraf fa tudammin wara'uhu bi kasri man yusraf anhu yawma idhin faqad rahimahu an gane ba sai ce man yasrif anhu yawma idhin faqad rahimahu an gane kaga karatun su yana da fuska shi ma domin ce faqad rahimahu kaga rahima mabni wal lil fa'il ko hmm. to kaga ya tafi daidai da man yasrif anhu faqad rahimahu an gane shi kuma yusraf anhu kaga bai tafi da faqad ruhima ba hmm. an gane ko saboda haka kira'ar suhba kenan man yasrif anhu yawma idhin faqad rahimahu suhbatu yusraf fathu dammin kai wa damma fatha shi ya nuna cewa ɗaya kira'ar ba za ka ɗauke ta da kasara ba hmm. an ga da bai ce fathu dammin ba da fata kawai yace kai hmm. da sai ka ɗauke duddul fati wa huwa al-kasr hmm. an gane ko amma ce fathu dammin kenan idan kai fata ɗaya kira'ar ka dawo damma za ka ɗauke ta wara'uhu bi kasrin rawun ɗinta tana karanta shi da kasara bai ce kasar kaza ba za ka san da ya ce bai kasar mai diddil kasara fata an gane ko sai zama yi sarraf an huyau ma idan da rahima an gane sai ya ce wa zakir lam sha'awan jala sha'a hamza da kisa'i suke karanta ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم يكن فتنتهم illa an kalu, wallahi ربنا ما kunna مشركين shine wa zakir lam yakun sha'a wal jala an gane saboda fitina muannas ne majazi ba muannas hakiki bane idan abban mu idan an muannas ne majazi to yuzu tazkiru huwa yuzu ta'alis an gane ko kamar yau mai zan tura duna la takhfa minkum khafiya wa la yakhfa minkum khafiya an gane sai ce mu hmm, وفتنتهم بالرفع وفتنتهم بالرفع عن دين كامل وبارك بنا بالنصب شرفه وصفنا وفتنتهم بالنصب منين بالرفع ايه اقول اوكي اوكي قولي شي قولي كده ده كفا ina fa zai ku bige shi fitnatuhum birraf'i an dini kamil na fitnatuhum birraf'i dauke da kana yana tare da farko ya hankali an dini kamilin an shi ne hafsu dini ibn kasirin kamilin ibn amir sannan duka waɗannan suna daga cikin masu karanta sun malam takun an gane ko sun malam fitna tuhum, an gane kaga duk masu karanta fitnatuhum suna karanta lam takun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu illa an qalu wannan shine khabar din fitnatakun fitnatu shine isim khabar dinta illa an qalu wanda kuma suka gabatar da fitnatuhum sai zama shine khabarun muqaddam illa an qalu kaza an qalu din abin da ya biyo bayan sa shine shine isim kamar yadda ake karanta laisal birra an tuwallu wujuhakum kaga wanda suka karanta laisal birru sai birru ya zama shine ismu laisa an tuwallu wujuhakum shine fi mahalli nasbin khabaru laisa su ko wanda suka akasa hafsuna daga cikin su da hafsun da hamza a can an gane suke karanta laisal birra kaga su ko a gurin su birra din shine khabaru laisa muqaddama shi kuma an tuwallu wujuhakum shine ismu laisa muakhara to haka shi mana fitnatuhum ita ce ismu inda a kira'ar ismu kana a kira'ar hamza da ibn kasirin da ibn amir an gane fitnatuhum shine ya hafsun ko in wani takun fitnatuhum kaga fitnatuhum illa an kalu wallahi kalu wallahi rabbina shine shine shi shine wannan fi eh, khabar saboda shine masu. su ko sauran ƙurra ɗin wanda ba hafsu da ibn kasirin da ibn amir ba kaga ya hada da nafi'u da abu amrin da hamza da kisa'i haka ne ko nafi'u da abu amrin da hamza da kisa'i da shuba suke karanta eh, fitnatahum hum ko hum. sannan a cikinsu akwai hamza da kisa'i suna karanta sun ya kun yakun hum. an gane ko sauran nafi'u da abu amrin da shuba ta kun takun hum. an gane da kira take ko shi ne ka sanar da hundun rafi an dini kamilin wa ba rabbi na bin nasbi Sharrafa wusila hamza da kisa'i su ne sharrafa wusila wawul faisala an gane ko matatan qadi'a fi kabil wawi faisala su ko waɗannan suna karanta sun malam ta kun fitinatahum illa an qalu wallahi rabbina sai wallahi rabbana ala takdiri wallahi ya rabbana an gane ko wannan hmm. kirar kuma wata take sun yawa wallahi rabbina kaga wallahi sai rabbina ya zama na na'atun ko badalun na allahi allahi wallahi rabbina a matsayin rantsuwa hmm. wallahi rabbina ta aki karfafawa an gane sifa ko eh, ko badal kuma wallahi rabbana ai wallahi ya rabbana ma kunna mushrikin ne ganin tafiya yi ba wallahi rabbina wa naba rabbina bin nazbi sharrafa usila nukazzibu nasbun raf'i nukazzibu nasbun raf'i faza alimuhu wa fi wa nakuna sibhu fi kasbihi ula nukazzibu nasbun raf'i faza alimuhu wani na da alaka da al'atuf atuf amma qablahu an gane ko kamar can da yake cewa ma kana li basharin an yukallimahu Allah menene a makana da bashirin an yi wuce Allahul kitabu wal nubuwa ثم يقول للناس كونوا عبادا لي ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون تاكت ولا يأمركم ولا يأمركم an gan su ko to haka shi ma nan yake cewa sun wani nukazzibu nasu raf'i qaza alimu an gane walau tara idu kufu alan nari fa qalu ya laitana nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu min al ko ya laitana nuraddu wa la nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna min al an gane ko ya na nuraddu ita nuraddu duka marfu'a ba mai karanta ta ya na nuradda an gane duka ya na nuraddu wala nukazzibu daga nan aka samu akwai wanda suka bige su gaba ɗaya da rafa hmm. an gane ko hmm. ya laita na nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu hmm. an gane ko ya laita na nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakunu akwai kuma masu karanta shi da nasaba gaba ɗaya ya laita na nuraddu wa la nukazzibu bi ayati rabbina wa nakuna an gane akwai kuma wanda ya kawo kuna din kawai ya laita na nuraddu wala nukazzibu bi ayati rabbina wa naquluna an gane ko shine ibn amir ibn amir shi ke karanta wa naquluna ita kadai ce nukazzibu nasbur raf'i faza alimuhu kaga faza alimuhu suke nukazziba wafi wani kunun sibhu fi kasbihi ula kaga wanda aka samu kare shi ne kasbihi ula aka hamza da asimun sun bige ta da nasaba ibn amir ya yi nasaba da awwal raf awwal wa nasaba ya kuna wani kuna sauran kuma duk sun bige su da rafa an gane su ko ya ولا الدار حرف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا ولا الدار حذف اللام الأخرى ابن عامر والآخرة المرفوع بالخفض وكلا ولدار الآخرة خير للذين يتقون ولدار الآخرة وأن الله لم يأتي كرنتا نعم آه، أعلام القسم أعلام القسم إتنا بنتج أنزاني ولدار الآخرة لأنتم أشد رهبة لا لا تكيل سنة ذلك لا لام التعريف لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله Mm-hmm. lamul ibtida lamul ibtida da ke sau lamul ibtida an gane ko lamul ibtida ita ke shiga cikin muktada. antum ashaddu rahabatan. antum muktada ashaddu khabar rahabatan shine tamyiz antum ashaddu sai ta shiga cikin muktada. sai ta zama la antum ashaddu an gane ko mata sauye da iradi sai kira lamul ibtida wannan lam din idan ta shiga suna mutada tana shiga cikin mutada kaga daru sai zama mutada daru mutada marfu ta rafi damma daru wa huwa mudafun wal akhirati mudafun ilayhi an gane ko wala darul akhirati darul akhirati kaga darul mudaf akhirati mudafun ilayhi amma in an ce kaga darun dama duk inda ake izafa kaga mudafun ana shirya mushi tarihi sai mudafun ilahi a sa mishi tarihi sai zama darul akhir an gane ko amma aka ce wallad darul akhir wallad daru kaga nan bai zama idafa ba an gane ko bai zama idafa ba ya zama me ya zama mubtada kuma shi akhiratu din ba khabar bane ya zama na'ati ada mudafun ilaihi ko ada ba khabar bane daru mudaf akhiratu mudafun ilaihi khabar din shi shine khairu an gane ko har yanzu khabar din shine khairu amma a can an ce akhiratu mudafun ilaihi sai ta zo da kasra amma nan ta zama sifa na'at wala darul akhiratu an gane ko ad-daru mubtada al-akhiratu na'atun to shine karin lamun ya nuna cewa an mai da ita ma'arifa wannan lam din ta biyu ita ce lamu al lamu din da take arrafa ba kitabun alkitabu kalamun alkalamu daftarun addaftar to ita wannan lamu din akhiratu alakhiratu an gane ko ya zama wa daru addaru addaru an gane da mai jiko ko hmm. to shine wala daru hazfi lam al amirin kaga ta maka hazfi lam al-ukhra al-ukhra ita ce ta karshe hmm. ita ce kuma lamu ne lamu ta'rif ta farko ita ce lamul ibtida kaga ita tana nan ita ce ta farko yasa ce lam din da aka hazzafe ita ce lamul ta'rif da aka cire lamul ta'rif sai ya zama mudafin da mudafin ilayhi yasa yace wal akhiratul marfu'u bil khafd wakila al akhira din nan da ta take da raf'a a da take da khafda a matsayin mudafin ilayhi to yanzu za ta koma ta zama da rafa a matsayin a matsayin na'at an gane ko wala darul akhirah can kuma wala darul akhirah an gane ko shine wal akhiratul marfu bil khafdi ukila na'am wa amma ulalla eh da na surati yusuf akan na surati yusuf shi yazo ba qira'a da ita wala darul akhirati khairul lil na taqaw an gane kaga shi bai da ba kira wala darul akhirati an gane ko shi ma na me sa yi haka me jawo yi haka arrasu an gane an rasin shi ya jawo aka yi haka domin da rasin ɗin guda ne bai yiwuwa a yi wannan kira ta ibn abu an gane ka gane surat yusuf rasin ɗaya ne hmm. lamun ɗaya ake da ita a dukkan masayi yayin da a musab ɗin da aka tura sham a wannan guri na surat anam yana da lamun guda ne kaji abin da ya jawo aka samu wannan kira an gane to inda rasin layi wa fi kuha to bai wa a karanta da ita to amma kira a ce wata ke yi wa fi kuha rasin ta shi kenan kure a tabi na gane da abin yake ko to wannan shi ne na yace wa amma ulal la yaqiluna wa tahtaha khibaban wa amma la yaqiluna min aslin ya qali wa amma ulan la yaqiluna wa tahtaha khibab da ulan an afala taqiluna an gane ko hmm. to da da amma ulan kenan sauran da ba amma ulan ba su ne abu amrin da kuma eh, na hamza da kisa'i da ibn kasir da hamza da kisa'i da shuba hmm. su ke cewa eh, eh, afala ya shi shine amma ulan la ya aqiluna wa tahtaha khitaban wa ha da suna take tahta zai sura an gane ko wanda daga ita sai wallazi ne masu na bilki sabi wa kamun sala an gane ko yake cewa a falata a ne masu kamun ina na ita sai ta ta ha a ta ta suratul an'am a suratul ta suratul an'am ita ce suratul ba su dan take da wannan wanda daga ita sai wallazi ne wasu kuna shi ne wa amma ulan la ya ke luna amma ma'ulan su suke la ya ke luna na an'am kuma su suke la ya ke luna na surat al'ara an gane ko kulfi yusufin amma na yutsala a surat yusuf an samu karin shu'uba shi ya sa za ka ce na tsala maimakon da can amma ulan nan kuma amma na tsala kaga amma na tsala ana nufin asim da amma na fi'u da ibn abin a can kuma amma ulan hafsun da nafi'u da ibn amin amma ulan nan kuma amma da tsala kaga an samu karin shuba an gane shi ne karin shuba na surati wannan yusuf an gane ko inda yake cewa a ta shirun hatta idan ta yi asar usul to waɗannan amma na itsala suke cewa a ta akilun hatta idan ta yi asar usul can sauran kuma a ya na hatta idan ta yi asar usul na'am wayasina min min aslin min shine shuba shuba min ibn azakwan afwan min ibn azakwan aslin nafi'u kuke na surati yasin wa man nu'ammirhu nunkisu fil qalbi wa nanqusu fil qalbi afala ta'qiluna ku afala ya'qiluna an gane ko wa man nu'ammirhu nunkisu fil qalbi afala ta'qilun yace yasin min aslin an gane in asalin suke yin wannan suke cewa da bi a falata a galon sauran kuma a falaya a galon a wannan wannan kusu bil khalqi a falaya a galon an gane ya sina min asalin ya gama da wannan da hmm. ya ce wala yi na kal a ata ruhban wa taba ta'awula wala yukdibunaka al alhafifu? faranta shi da tafif hmm. an gane ko wanda yake cewa فإنهم لا الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك يذكرن تاشي لا يكذبونك لا يكذبونك لا يكذبونك gane shadda akan zalun za a ɗebe wannan shadda idan aka ɗebe kuma yalzama da kafin tana da fataha la yukazzibunaka yanzu na an ci da tafiyar shadda sai kafin ta ɗauki sukun sai zama la yukazzibunaka ay la yansibunaka ila al shi ne ma'ana la yukdhibunaka ba sa jingina ka zuwa ga ƙarya ce lalle kai tun asalin ka mai kuma ƙaryaci ne kaga la ka ba sa san jingina ka zuwa ga ƙarya an gane ko wala ka al-khafif ata ruhban kisa kisai na nafi ko yake cewa fa innahum la ka sauran kuma fa innahum la ka أثاره من وطابة ba تأولا awula ta وانا ya yi بسم الله أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جلا أريت في الاستفهام لا عين راجع أريت في الاستفهام إذن يدور السلبية نغانيكو نكي سوى أرأيت أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا وولدا أرأيت في الاستفهام شين استفهام أنغانيكو أرأيت الذي تولى أنغانيكو أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى shine fil istifhami la aina cire mushi ainun menene ainun dinsa me asalin fi'il din ra'a yawwa wannan hamza ta farko kun ga hamzatul istifham ce hmm. idan ana kawo kiyasin tasrifin fi'ili ba a kawo ta hmm. da haka asalin fi'ilin ra'a an gane ko a fatumaru na hu alama yara wala kadara a zula ta ukura ko da kadara a min ta rabbi hulkura da kadara a an gane ko hmm. ra'a kaga ra'a ya gani hmm. to da haka idan asalin fi'il din ra'a kaga ra'un ita za ta zama mai a a wazini ita za ta zama fa'un alhamza ta zama ainun sannan kuma lamun ya zama a ra ai ala ya'un allati tanqalibu alif allazi yanqalibu ya'an ra'a to waɗannan su da haka muhallin shahid kaga wanda yake munasibul aini shine me alhamza hamza ta biba ta farko ba tunda ta farko ita tambaya ce hmm. in zaka kawo ta a wazani sai dai ka kawo ta alama hi an ce kai wazanin a ra'aita sai ka ce a fa'alta hmm. kaga hamza ta zo a matsayin ta na hamza to da haka ainun din shi shine wannan hamza ta biyu hmm. idan aka cire ta sai ka ce a raital ladhi yanha an gane ko hmm. araita in kana alal huda hmm. qala ka hadha alladhi karramta alayya wani shine la aina karanta shi ba tare da ainun ba shine hamza ta biyu hmm. raji'un shine kira'ar isa'i isa'i shike araita araita allazi yukazibu biddi araita fil istinfami la aina raji'un wa anna fi'in sahil shi ko nafi yana tafsili maimakon araita sai ce araita ya ce wa ara aita ara aita lari yana ara aita lari kazzaba kafara bi na. ara aita lari yukazzibu biddin shine wa in sahil wa kan mubdilin jala nawa ne daga cikin masu ibdali suka ibdalin su ya bayyana amma yana nufin ramzi ne na jala jimun an gane ko yawa jimun wadda shi ke ibdali sai ce ara araita an gane ko araita zai ibdalin hamza din ba ya uba ba irin kira da kisa'i ba shi kisa'i cire hamza din ya kaso kam sai ya tafi kawai zuwa ya'un araita shi ko shi alhamza ce ha harfa madde sai ya ja ta araita allazi an gane ko a faraita allazi wannan wajihi ne da warsu saboda ya riga ya shiga cikin wajihin tafiya. da ya ce wa an nafi'in a da ya ce nafi ya kunshi wa dawa wasu da kalu sai zai kara ambata ma warsu kuma wani wajihi da ma kaga ce nan warsu lahu hali ko dai waje hulazi huwa ma a na fi aqaluna fihi shine tashil ta ko kuwa wajhu allazi ta bihi warsu shine a raita shine wa kan da <coughs> dala a eh, raita din shine mukaddam eh ah, shine eh shine mukaddam shine mukaddam eh shi tafsira ya eh, ka wannan ibdalin ba shine mukaddam amma kaga nan ya kawo shi a matsayin waje na Thank hmm. you.